Israel. kallon da sauraron mu barkan da haka barkan kuma da sake saura da ku sa wannan tafa da fatan za a gyara zama domin a sha labarin namu da duk lokaci wanda ni Omar Rigo na shirya kuma zan gabatar muku da su. a yau ne a nan babban birnin ya mai aka bude wani babban taro wato wanda ya hada kasa matasa na kasashen afirka wannan kuma domin tattauna a san matakin da za a dauka domin a kare su da duk wani wato tashin hankali da kuma amfani da irin abubuwan da suka gani yake na ci gaban kasa da dai shugaban wannan kungiya ta matasa ta kasa da karin bayani kamar da kuka sani shekara uku zuwa shekara uku wannan babban taron matasa afirka ana yi shi eh, shekaru na baya aka yi shi eh, afirka na kudu kuma eh, da baya a yi shi can garin sudan yau alhamdulillah matasa duk afirka ne suka zo a nan niger kuma wannan taro yana da mana da yawa mana da farko shine za a yi bincike bisa kan matsalolin matasa afirka kuma ana yi yaya ne za a samu eh, hanyoyi da za a samu eh, solution kuma bayan wannan mun sa wani kwamiti suka aiki kaman shekara biyu bisa kan yaya ne za a yi wannan eh, kungiyarmu a kawo mishi sabuwan hanyoyi sabuwan salo to a bayan wannan kuma ana yi zabe eh, gobe da rana insha Allah za a sace za a sace biro to akwai kasashe da yawa da eh, sun zo kuma wannan abu mace ne tunda eh, kasashe ma in ba su yawa ba inna ma ba fara shi yanzu alhamdulillah tun shekaran jiya kasashen duka majority suna nan kuma wannan abu abu mai kyau ne mu abu da muka roko wannan sace wannan zabe da za a yi a yi cikin kwanciyar hankali tun daga baya da aka yi wannan taro a kartun hoda da yawa ne aka yi muka samu masololi da yawa eh, ku gani eh, tsohon shugaban ma aka sake shi eh, to muka ce mu a wannan kongare da ana nan yi a niger bayan shi ban maso mu ji wasu zage-zage ban maso mu ji wasu hoda tsakani matasan afirka kuma ko tsakanin eh, matasa afirka da union african tunda matasa afirka da union african ba sa ko magana wannan ba abu mai kyau bane ne insha alhamdulillah yau suka ce bayan wannan eh, congress suna kawo munu eh, gudunmuwarsu suna kawo munu kokarinsu kuma bayan wannan kun san da sai mu a sudan ya ce to yanzu muka samu tsohon sabin siege a can garin morocco da ana kema raba alhamdulillah mu abu mai kyau ne tunda eh, za a ce 'yan nigeria suka samu eh, wannan sabon shez kuma a niger ne aka yi wannan zabe cikin kwanci hankali eh, abinda muna so mu da muku ce kuma haka wato su kuma daga nasu bangare wato kungiyar ta kasa da kasa musamman ma kungiyar mu ta kasar mu wanda suka kokowa da cutar wato siga sun yi bikin ranar da aka keɓe domin yin kokowa da cutar siga ta duniya ga baki daya wanda kuma an gudanar da wannan taro ne anan nan wato wannan clinic da ake ce mata yashifin domin wato waye ma al'umma kai da wannan cuta da kuma nema wanda wato su zo <clears throat> mutane su zo su ijini su su ga an basu da wato wannan cuta ga dai wani daga cikin su da karin bayani bisa kan wannan rana da aka keɓe ta ko kuwa da cutar sigari to mahimmancin wannan rana da mun keɓe ta ne domin mu kawo ma mutane eh, taimako namu abin da muka sani basa kan diabetes ya kamata tunda kun san diabetes ciwo ne na siga yadda ake waɗi da hausa kenan kuma ciwo ne wanda a kullum a yau da gobe yana nan yana ta shiga cikin ƙasar mu ta Niger kullum akwai sabon mutane da suke zo mana da wannan ciwo saboda shi yasa ne mu ma a yau muka ɗauki wannan mahimmanci ranar da duka duniya take eh, take yin sallah na yan diabet shine yau clinic shin a cikin ta ne tare da ONG eh, Mada da ONG Labizi Halle sai kuma da eh, association na yan diabet suka taru yau don su kawo nasu wani taimako bisa kan a kwatanta ma menene ciwon diabetes eh saboda diabetes ciwo ne wanda yana da magani ana iya magani saboda aka ce rigakafi ya yi magani in ka zo likita da wuri za a sama maka magani kuma za a kwatanta ma ya ne zaka iya rayuwa da wannan ciwo za mu yi depistage na ciwon siga da ake hudu menene depistage za ku zo ne akwai allura da za a yi gwaje da ake cewa gwaji da na ciwon siga za a yi a wannan ranar kuma eh, akwai consultation za ka je ka ga likita kyauta ne kuma ana ba da magani hallau kyauta da wanda suke bukata insha Allah. kiran da zamu ma al'umma gaba daya ya kamata mutum ya san eh, ciwo ba wai ciwo daɗin ciwo a san menene gare ka yana da daɗi ba wai ciwo ya ɓoye ba kan mutane su ji tsoro ya kamata mutum ya zo ya yi gwaje ya gani in yana da diabetes saboda yanzu ilimi ya ci gaba za a iya samun ana za a iya taimaka ma mutum da yadda zai rayu da wannan malafi shine mu kiran da za ma mutane haka wato har yanzu dai wato hukumar 'yan sanda ta wato wannan division wadda ake ce division na wato kokarin kare hakkin mata da yara kare hakkin yara kankana da mata wato suna ci gaba da waye ma matasa kai bisa kan wato wannan shan wannan taba da ake ce da ita shisha a kan titi wanda kuma wato a yau suna cikin makarantu ne na komin ta ato hudu domin yin wannan wato waye ma kan matasan kai ga ɗaya daga cikin shugabanni na kungiyar ko kuma na jami'an tsaron wanda suke gudanar da wannan wato waye kan kamar a wadda mun kai sati da ya wuce tare da division da ga kula da yara eh, ƙanana da mata da adda matsala division nan ta tashi ta ce tana sensibilisation tana ta yaya ta yi gargadi ta yi mai yara gargadi bisa kan wanga mugun hali da suke ɗauka wane ne mugu halin mugun halin shine shan shisha shan kwaya shan taba wiwi shine mugun hali da suka ɗauka don ya kamata a ce yaran nan sun samu gargadi don su daina ɗaukar waɗanga eh, abubuwa saboda shi na mun ka zo yau communicat eh, eh, cikin ekol uku mun kai wannan gargadi don gargadin nan polis kadai ba ta iya yaki da wannan hali da suka ɗauka dole sai an kama ma polis dole iyaye an sanya societe civil mutanen da ke kula da harkokin eh, al'umma duka ya kamata su sa hannu su ba polisa hannu turku mu samu mu yi kokowa mu gargadi yaran ga don su daina su bar wanga mugu hali saboda shi na yau muka zo nan communicat kowa ya sani idan aka diba a yanzu kasar mutum jihar jihar tilibiri tana ɗaya daga cikin jihohin da suke cikin wato tashin hankali na wato yan ta'adda wanda kuma hakan ya sa wato mutane da dama sukan baro wannan yanki domin wato sake wurare wai ya nema wato tafiyar harkar siyasar tsaro a cikin yankin na tilibiri ya kamata a canza ko kuma ya ne abin ya kamata ga ɗaya daga cikin yan kungiyar wara kula da bashin baki bisa wannan wato maudu'i waɗanda adda hannu dumu-dumu da ciya suna da nauyin su kare kasa sai sun hita sun kare kasa mene ne son in ce ma waɗanda aga siyasa tsaron ciya da 'yan siyasa waɗanda a bisa ikon waɗanda a da tambarin na iko da kuma sozawa maye mayan soza kai ya kamata shi ta daji ba mu ce babu sozawa cikin daji ba amma maye mayan janar janar da annan cikin gari kwanci ya kamata shi ta daji tun da biyar da aka basu na janar janar yi dan su tsaron ne dan sun tabbata da maiya ne waɗanda sun san yaƙi sun san ta yaƙi to su hitara shi ai muna ganin da ƙasashen na na na ƙetare na kusa gare mu yau in ka ɗauka so za mu soja ta chad wai ba wai kamar mun gane da soja wai chad ta hita a'a ai mun ga janar janar na ga ɗauka shugaban wannan bataliya suna zuwa suna yaƙi da yan atada amma nan mun gani ai ba su da yawa tunda ai muna lisai ba su da waɗanda a bisa wannan to ya kamata su yi ta ga in general kake ga inda ya kamata ka san general ka kwatanta mana kai general ne ba general ba cikin biro na ɗai kenan ba mu ce a kwashe duka general ɗin da a cikin a akai su daji ba a'a amma mun san suna da yawa waɗanda ya kamata wurin su canna ya kamata na ɗai kenan na biyu kuma bai kamata a ce in za a ɗoka a kai waɗanda za a kai ba sai an tsaya an zaba a tsaya a yi wa da ya kamata daidai ruwa daidai tsaki a aika na ɗai kenan na biyu a zuba kuɗi zunzurutu kuma gwamnati in ta zuba kuɗi zunzurutu na tsaro kuma ta bi sau da ƙawa kuɗi nan sun kai inda ya kamata su kai na ai tsaro nan ƙasa ga kowa gani inda an ka ba da kuɗin tsaro ai a sai makamai wanda an kai da kuɗi an ka salwanta su kuma haka wato daga nasu bangare wato kungiyar uh, na kamfanin hajji da umara na wato ambali baya na suna shirye-shiryen fara gudanar da aikin wato umara wanda kuma tintin dai wato sun fara sun kuma kwatanta ma mutane da za su gudanar da wannan aikin ga ɗaya daga cikin su da karin bayani shirye-shiryenmu na umara wadda za mu in allah rada 15 ga watan disamba lalle mun ci gaba da Eh, muna da mutane da yawa da sun kawo sun rubuta kanunsu kuma muna jiran mutane su kara zakuwa su rubuta kanunsu to lalle mutanenmu da sun ka tafi umara da sun ka dawo kwanakin baya sun gani gaskiya kuma a jaridodin kasashen waje muna gani a talabijin kuma mutanen mu da a can maka suna ba mu labari kuma suna aiko muna hotuna rajima a gamar ta huce mun samu tabbacin cewa lalle wurin da ake haji na wurin harin wurin kaba wuri ne matakanan da an ka ɗauka na da masu wuya na cewa sai sai mutane sun yi nisa da juna na an hana a zo kusan kaba duka waɗannan an ɗauke waɗannan matakan mutane sun zo sun yi umara kuma muna zaton umara gaba mutane za su ƙara jin daɗi bisa ga hiya wadda an kai kwanakin baya amma mu shirya muke alazanmu na bara da na bana duka mun yi musu takardu muna jiran lokaci kawai na muke musu su zo mutu in Allah raina amma akwai da muna tama'a kwarai da gaske tunda mun ga ga an doke matakan nan na tsananin eh, na tsananin da an ka doka eh, bakin umara bakin kaba bakin ɗakin Allah bakin madina duka matakan nan masu tsanani duk an doke su to ai muna zaton ko za mu yi hajji Allah da kenan musulmin nijar mamakin waɗanda allah ya mahali mamakin suna ɗaukar jirage suna ta ƙasashen waje ƙasashen turai ko kuma wasu kasashe can wurin jin daɗi to ai kamata ya ka ji daɗi kuma ka yi ibada in ka ta umara ka ji daɗi ka zo ka gano ake allah kuma ka yi ibada ka ƙara ma kanka ka guzuri na zuwa lahira shikenan da haka ne muka kawo karshen shirin abinda malaman da kawo matar muku da shi ni Umar Rigo na rubuta na kuma karanto nake ce muku da lafiya sai kuma gobe in Allah mai kwame komiyar da huta lafiya sai an jima mun gode